إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗuwar mu a yau talata ashirin ga watan sha'ban a wannan shekara ta alif da hudu da talatin da uku daidai kuma da goma ga watan yuli watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya alhamdulillah za mu tashi a babu na goma cikin wannan littafin mai albarka al'ashimawi a inda yake a babu na tara da muka gama ya yi mana bayanin abubuwan da suke ɓata sallah ne yau za mu tashi babu na goma a shar al-imam abdulbari al allah ta'ala ya shi da bakara ya ce babu sujudu sahwi babu sujudu sahau wannan babu ya zo ne su guda guda don ya mana bayanin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da rafkanuwa a sallah a sahu shi ne rafkanuwa ta yadda mutum na ƙara wata raka'a ko wani abu a cikin sallah ko kuma ya rage wasu abubuwan can da muka ambata a baya mun ambaci barna sallah mun ambaci sunonin sallah mun ambaci mustahabban sallah mai hukuncin mutumin da ya ya rage ɗaya daga cikin abubuwan hukuncin a cikin firallai ya rage bai kawo ba ko a cikin sunnoni ya rage bai kawo wata sunna ba ko a cikin mustahabi ya rage wani mustahabi ɗaya bai kawo ba ko kuma ya ƙara a cikin firallai ya ƙara ya rufu iso biyu a cikin sallah ko su jira su uku a cikin sallah kana jira da kyau ko ya karanta safiya sau biyu a cikin sallah ya gani menene kai ne hukunci wannan ko kuma ne hukunci mutumin da ya hada ƙari da ragi a cikin sallah kamar ya ragi ya manta da yin zama tsakiya ba kaga ya bar zama tsakiya ya kuma bar karatun tahiyya maimakon ne raka a uku a sallar magriba sai yanke ya kawo raka ko na ne kawo raka a hudu a sallar azhar da al'asar da musha sai ya miƙe ya kawo raka biyar kaga ya ƙara raka a guda a can nan kuma ya rage zama kawai duk da kocin kocin waɗannan abubuwan shin mace in sallah ta rike ce ne zai sallah ga ne ya fara ta daga fari wata ɓarnar kuma ta daban kenan ai da zanen ka ce Allahu akbar ka ta gabar da haram to ga abin da zai sa ka yanke sallah sai dai ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah magana wai sallah ta rike ce maka bari ka sako ta ina ba take riga bane da yanzu abin da zaka ce bari ka warware shi ka sake maimaito shi ba haka ba ana buƙatar a cikin sallan ne zaka warware shi yasa malamai suka ware babi dan bayanin waɗannan hukunce hukunce ka san sallar ibada ce yadda aka ce kai haka za ka yi ba wai kawai kai kai ne daga ya ƙi da ka sake ba haka ake yi ana ba ta hukunce wannan da kyau asalin wannan kuma shine abin da ya tabbata hadisin bukhari na ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma da muka karanta a lokacin da muke karatu al-ash'abuna al-muhtashar al-akhdari babu sujudu sahwi ko babu sahwi Allah ta'ala ya ji kan waɗannan malamai da gafara Allah ta'ala ya hamshe su har suka bude irin waɗannan babu da yake kanakancin sallah sallah ta samu matsala a gyara ta sallah ta samu tangarda a jarata ya za a yi gyara idan waɗannan abubuwa suka riske da kai da liman ne hukuncin su idan ya zo ya riske ka zo ka samu liman a raka'a ta biyu alhali ya samu matsala a raka'a ta farko ka ba a samu matsalar tare da kai ba kenan shi ne gyaran abin ya hukunta ko da hukunta ba kaga abubuwan suna cikin waɗannan abuwa da malam ya kawo Allah ta'ala ya kashe gafara Allah ta'ala ya rahmishe shi قال رحمه الله عز وجل باب سجود السهو باب da zai mana bayanin hukunce-hukunce da ka'idoji na sujud sahwi asalin hukuncin da zai kuma da ya khatib ya fada hukuncin da sunna ce qala rahimahullah wasjudu sahri sadratan qabla qabla salamihi in naqasa sunnatan mu'akkadatan yatashahadu lahu ma yusallimu minhu وإن زاد سجد بعد السلام وإن نقص وزاد سجد قبل السلام لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة قال الشيخ الإمام عبد الباري الأشمالي الله تعالى بكشر غفر يتي وشدود السهم ita sujjada bakkanuwa da ake yi abu na farko ya ake yin ta mana ya ce sajadatan sujjada ce guda biyu ake yi kenan ba sujjada ɗaya ake yi ba kamar su gudu shukuri su ba kuma ita ake yi ba a'a sajadatani sujjada ce guda biyu a cikin su qabala salamihi wanda zai yi su shi wanda ya wa kenan yana yin waɗannan sujjada guda biyu ne qabala salamihi kafin ya yi sallama bayan ya kammala tahiyya ya kammala at-tahiyatu lillah a tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuha an wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال سيدي سي sallama to kafin ya yi sallama sai ya sake zuwa ya sake yin sujjara guda biyu shi an kira ƙabalin ma'ana kafin ka yi sallama bayan ka kammala tahiyya baki ɗaya kafin ka yi sallama tahiyya baki ɗaya ba wai iya salihina ba fa sai ka dace za a karanta tahiyya baki salihina kaga kenan ya ce baki salihina babu shaidawa kenan babu shara Allah ya rahama Allah wa shara Allah Muhammadan rasulullah ya ga mutum ya ce a karanta tahiyya baki salihina na'am qabla salami kafin ya sallama jira guda biyu kafin ya yi sallama mai ke janyo jira guda biyu kafin ya yi sallama ma'ana me ke janyo kabaliya sai ma ce in na kasa sunnatan mu'akkadatan in masallaci ya rage sunna guda daya sunna kwaya daya wacce take mai girman gaske akwai sunna da take ita karan kanta ana mata kabaliya akwai nuna da sai sun haɗu guda biyu sannan za a musu kabaliya kuna gina ma'ana idan ya rage nuna guda biyu sai ya kabaliya a kuma na kwaya ɗaya ce daga cikin ce caje da muka ambata wacce take rage ta kawai yana sa mutum ya yi kabaliya ba sai sun zama su ba yi zama da wace in na kasar ta mu'akkadatan in ya rage na guda ɗaya mai ƙarfin gaske zai yi kabaliya da ta shan hadu na zai musu tahiyya din su su su jira guda biyu din da yi da yusallimu min huna kuma in sallama ba ya kammala to nan bayan da ya ce bayan da ya karanta tahiyya kamar da ma karanta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya kammala allahumma salli ala muhammad ya kammala allahumma inni a'udhu sai ya sujjara guda biyu ya gane ko da ce allahu akbar sai ya zikirin da ake yi a sujjara sai ya taso allahu akbar sai sake komawa Allahu akbar ya yi zikirin da ake sai sake tasowa Allahu akbar kabbara ne kenan kabbara hudu ne ko minuta kabbara na Allahu akbar ya yi sujjara Allahu akbar ya tafi daga sujjara kabbara na Allahu akbar ya yi sujjara kabbara na Allahu akbar ka kabbara hudu kenan idan ya kabbara ya dawo daga wannan sai ma ne ce ya tashahhadu lahuma su ma waɗannan su jira guda biyu zai sake musu tahiyya ana ba ta mun gane wannan zai sake maimaita tahiyyar da yi in ya kama in ya sake maimaita tahiyya zai yusallimu minhuma sai kuma yi musu sallama in yi wannan ya kammala abin da ake kira kabaliya in ga anan malam ya faɗa mana kafaliya zarfin makan ɗinta shine kafin a sallama ya faɗa mana me ke sa ra'ayita shine in na kasa sunnatan mu'akkadatan in ya rage sunna guda ɗaya mai ƙarfi ya faɗa mana yadda ake yin ta ana ta na sujjada guda biyu kuma in an gama ana yin tanya sannan a sallama wa in zada in masallaci ya ƙara wadda ke ya kamata mu yi magana in na fasa in ya rage kamar ya rage ne hmm? kamar ya rage ne da eh, ya ce sunnatar mu'akkada ta sunna guda kamar wata sunna kamar karatun sura in ya rage karatun sura ta ga ya rage in ya rage ta tayya ya rage kamar ya ya zauna da sunan zai ya yi raka'a biyu da ya raka guda biyu sai ne tahiya da ya zauna shi ba kawai zama yi jin ji yake da ya sai miki kai sun ke Allah sai da miki ya yi nisa a cikin karatu sai ai zaman da ya da zaman da ya tahiya ba kaga ya yi zaman a nan da yi tahiyar ba kaga wannan ya rage kenan ko kuma gaba ɗaya ma bai yi zama tahiyar ba kaga bai zama tahiyar ba da kuma mutahiyar ba qala rahimahullah wa in zada in masallaci ya ƙara wani abu a cikin sallah sajada ba da salami zai sujjada bayan ya sallama kamar ya ya ƙara da abin da ke awa sunan ƙari kamar ya ƙara ne kamar ya ƙara ta ɗaya sallama ya raka'a biyu ya yi ta uku in ya yi ta hudu ba da sallah gaba ɗaya sallah ya uku ya yi ta hudu sallah mai raka hudu ya yi ta biyar duk wannan ƙari ne a cikin sallah hukuncinsa shi ne ya yi ajiya ma'ana bayan ya sallah ne daga sallah sai kuma ya yi sigara guda biyu haka ne yana masa sunan ƙari a sallah mutum ya yi magana a cikin sallah da rakkanuwa yanzu in ajiye nan ko ce eh sai ka tuna ai sallah yana cikin yana cikin rafkanuwa haka nan mutum ya karanta qur'ani ba da larabci ba ba mu karanta wa mai galata fil qira'ati mu karanta a khabari duk wanda ya yi kuskure a larabci a karatun qur'ani ya kuskure ya tsoma ya tsofa wata kalmar da ba ta larabci ba ai magana ce ne da mutum shi da ya ce in zo ce eh da wanne ya tsara da larabci kai ka da da wasu da shi ya faɗa da larabci duk sunan su kare a cikin sallah ban ba na cikin sallah kenan duk abin da ke ana sunan ƙari hukuncinsa a yi mishi ba'diya malai ce wa in naqasa in ya rage wani abu a sallah wa zada kuma ya ƙara a sallah guda fa kenan bangaren ya rage kenan bangaren ya yi ƙari sajara qabala salami to hukuncinsa zai yi qabaliya ne hukuncinsa shine yayi sujara qabaliya saboda ne mu'amman yughallabu janibin naqshi domin za a rinjayar da ɓangaren tauyewa ne bangaren rage ne a janibin ziyara kan bangaren ƙari kenan ba za a ce kabaliya ba ina tun malar mai bakiya kulura a'a tun da a lokaci guda ya rage ya manta da zaman ba kuma ya fara a guda duk a sallah ɗaya hukuntarsa shine ya yi kabaliya in ya kabaliya ta isarwa ba biya akwai tambaya a wannan gabar dan abubuwa uku mai karanta abu na farko rage a sallah na sunna mai karfi kusa kabaliya abu na biyu kari a sallah ko kusa ba'diya abu na uku a lokaci guda mutum ya yi kari ya yi rage suna shi ko kusa kabaliya na idan a ba'diya kenan eh zai tafiya zai tafiya nam eh eh musamman na tsabaliya musamman na kabaliya sai an taba karanta ba sai an yi tahiyya din ba kuma musamman na kabaliya dan na kabaliya ya zama fitar da sallah na da ajiya shi ne ma ake magana ta yada abin da magana magana ce wacce take da cika abin nan ba na a iya wannan ba na faɗa akwai na sallah amma karatun da yake a wurin da yake sallah kamar sallah eh, da ba ka kamar ka قال رحمه الله عز وجل وسنة الموي سنة من كان كما إن كان أن أنا كراتو أصلى ما أصرتي كأن بينا كنا كما أنا ما بينا ولي كنا قال رحمه الله وصلي في صلاتي على ثلاثه أقسام تارة وصف النقش فرد من فرائض الصلاة ولا يجبر بسجود السهو ولا بد من الاتيان به وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وقال بطل صلاته ويبتدئها قال رحمه الله والساهي في صلاته في صلاته على ثلاثة أقسام شين ركنوا أسكن صلى duk mutumin da yake rakkanuwa a sallah mace ko namiji an ka kallace su ya kasu kashi uku ba da abubuwa da kuma karanta ba ba mun karanta farman sallah da sunanin sallah da mustahaban sallah ko sai malam ya ce wasa'i fi salati mai rakkano a cikin sallarsa ala salasati aqsam sun ka suka shi uku ko ya ka suka shi uku taratan kashi da farko kenan wani lokacin yasbu zai yi rakkano annaksu farko min fara'idu salati na ya rage wata farilla daya daga cikin farillan sallarsa kamar ya rage mu karatun fatiha kawai ya manta a raka da ya ɗazu ba fatiha ciki kamar ya rage mu sujada a yi ɗazu kawai da ya manta ya manta sujada ɗaya ya ya mutu ko ya manta rukuni yi da ya kammala karatun fatiha da sura ko sujada ya wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba ta ba قال رحمه الله تارة يسر النقش فرض من فرائض الصلاة وانا لو كنت ياتا من متين ياتا يركن يتوي يرجع فرلا رجسكم فرلا صلى وانا فلا يجبر بذا أكيل الثامشي بذا أقير مشي بذا أجار صلى ببن ديجي بذا أمت قيري بسلم فلا يجبر بسجود السحي بذا أمت قيري بسجرة ركن وانا فرلا هذا ما كان كيف مجاته بأدية wala budda min al-ityan bihi dole sai ka zo da wannan abin da ka rage idan mutum yana raka'a ta biyu sai kuna a raka'a farko zai da tafiya ba to zai ma raka'a ta biyu zai ta farko ka ga ko wala raka'a ta biyu ita ce ta farko ina sallah asuba ne ya ga zai raka'a ne kenan uku amma biyu ne su kyau in an magarba ce zai ko hudu amma uku ne na magarba din in an lisha ne zai yi ko na asar ko azhar zai yi biyar amma uku ce hudu ne na gari to bayan ya kammala ya ci ko wannan sannan sai ya kabiliya kulura bayan ya cike ya karo din sannan sai ya kabiliya ko ba biya kamar da bayani ba ta a cikin akhbar wa in lam yadhkur zalika amma idan bai tuna da wannan maganar ba na cewa a dazu ya manta da rukuni ko a dazu ya manta da sujura ta kuta bai tuna ba hatta sallama har ya sallame daga sallah wa qala kuma abin ne tsawo da qala salatu sallar shi ta baci wa yabtadi'uha zai sake ta ne sabuwa fil ba fa da sabuwar alwala ba a sallar ne sabuwa eh a kamar ya mamu a bayan shi a ce liman ne misali eh hakan tabbata da shi eh mamu ba sani ba shi ma kuma sai daga baya tana hakan tabbata to a wata sallah ce kuma haka zai faru da sani ba amma ba sani ba ai misali ta ce idan an yi tsawaita eh kamar a sallar da ake asirtawa kuma kamar a sallar da ake asirtawa da ya tashi zai raka'a ta biyu maimakon ya karanta fatiha sai karanta dai yana miƙe ya sai karanta ya yasin wal qur'an hakim ya kammala abin da ya karanta sai karanta taha ya kammala ya karanta sura ba fatiha ba ya kammala abin da ya karanta sai ka zai koyi kaga inda kuma bayyana wani da ba sun sun mata haddashi domin asirtawa ne ɗin shiru sai abin shi da na kawai shi zai gara sallar sallar su ta yi gina garantar ba mu ba ba mu hutun wannan ba muna magana ne akan farilla daga cikin farillai amma fatiha da sura suna yau da cikin sunani fatiha abin nan sura suna ce daga cikin sunani fatiha farilla ce daga cikin farillai yanzu muna magana hukunci wanda ya tare ya rage farilla ne farilla baya mata dole inda mutum ya manta cewa ai a sallar da in kuma garba da ya sallama ba ka gane ko yanzu sai in ke sake magarba shi ko ya manta da an sallar magarba da in bai ta fatiha ba ina manufa liman ko ba mamu ba mamu ɗari abin da ya shafe shi ko da ke sallar shi kadai قال رحمه الله وتارة يصف عن قريبة من فضائل صلاتي كالقنوت وربنا ولك الحمد أو تقديرة واحدة وشبه ذلك فلا سجد عليه في شيء من ذلك ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته وهو تجدها قال رحمه الله وتارة wani lokacin kuma lokacin na mai kira na biyu lokacin na farko ya rage farilla daga cikin farallai nan ba ka wani ba da abu sai ya kawo farallai tukunna kana jina to wa taratan wani lokacin kuma hali na biyu kenan zai su an fadilatin masallaci yakan yi rakkanuwa ya manta mustahabi daga cikin mustahaban sallah an yi garanta su a baya أن يسهو عن فضيلة يتمرك الله من توتم والمستهدي من فضائل صلاة وقت مستهبا صلى كالقنوت كما قرأت القنوت sai manta gaba daya a sallar asubahi sai bai karanta alqunut ba wa rabbana wa lakal hamdu ko ya manta gaba daya bai ce rabbana wa lakal hamdu ba me gana aw takbiratin wahidatin ko kuma ya manta da ya kabbara daya ba kabbara daya ba ta cikin farin mustahabbai tana cikin sunnoni ne sai dai kabbara daya ba sunna ce mu akada ba kun bai ni to yanzu zai kara mana wasu misalai cikin mustahabban sallah amma la ya da yawa kamar tasbihi a cikin ruku'i barakallahu fi kamar kamar cewa amin duk musu haɗe ina ba ta guna tunowa kamar cewa amin ya manta a sallar azu bai ce yace ya kamata ta wacce su suke gani gaba ɗaya ba shar'antacciya ba ce eh ilura ka duba shugulun salam sharri bulagul maram hadisan da suke magana a kan waɗannan musamman ka duba hashe da ake a ƙasa irin muskar da nake da ita za ka gina ganganin malamai a kan wannan amma ku ji da wani kuma tsaya a kai muna magana mustahabbai kamar me kuma kamar yin addu'a a sujjara kaga nan ba ba kabali ba da adiya in gane ko to wanda ya yi kabali ya ba yayi abin da ba san shi ne ko قال رحمه الله أو تكبيرة واحدة قم من تكبر ديا كبر سنة amma ba a musu sujudar kabariya sai sun zama biyu to amma yanzu ya manta a cikin kabarbarin da ya danda ta kabiratul ihram ba yawwa ya manta ne da ya tafi ruku bai ce Allahu akbar ba so daya ko ya manta ne ne yayin sujudar bai ce Allahu akbar ba shine malam ya faɗa yace to ana fala sujuda alai babu wata sujudar mu ba dole ne sujudar ba fala sujuda alai fi shay'in min zalika ba dole ne sujudar akan wani abu ɗaya daga cikin waɗannan ba to tunda ba dole ne ba yamma ta sujudar da shay'in min zalika to kada ya shafa duk lokacin da in sujjada na waɗannan abubuwa na mustahabi daga cikin mustahaban sallah mana salami ya yi kabaliya kafin ya yi sallama kenan baqala salatu musallan ta ɓaci wa ya bi ha zai sako ta sabuwa eh? ina jin za ku fassara ba duk mutumin da ya manta mustahabi daga cikin mustahaban sallah malam ya zayyana masa a baya da zai yi kabaliya ba da zai yi ba'adiyya ba idan ya yi kabaliya sai mace ta ɓaci zai sake sabuwa to in ya ba'ajiya ba sallar shi na na saboda da sallar shi na nan ai ya riga ya ba ya riga ya fitar da wata sallah ya kuri ai ba'ajiya ya riga ya sallame daga sallah kayan ko kabaliya ya yi wani aiki ne rukuni ne kamar wata raka'a ce ko makamancin raka'a inda rukuni da sujada rukuni ne wajen ƙara su قال رحمه الله وتارة يسمع عن سنة من سنن الصلاة كسورة ما أم القرآن أو تكبيرتين أو أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك فيسجد لذلك ولا يفوت سجود البعدي بالنسيان ويسجد ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته ولو قدم السجود البعدية أو أخر السجود القبلية أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور قال رحمه الله وتارة ونهى لكنا نؤكو wani hali wani yanayi na uku na masallaci ko na wanda ke rafkanuwa yasbu mai rafkanuwa yakan yi rafkanuwa an sunnatin ya bar wata sunna guda mai sunanin salati daga cikin sunanin sallarsa ya bar sunna ɗaya daga cikin sunanin sallah ka surati na umar qur'an kamar karatun sura bayan fatiha karatun sura bayan fatiha sunna misali wani ke na malaka ɗaya au takabiratai ko mutum ya manta da ya kabbara biyu ba dan da da takbiratul ihram misali ya manta zai tafi rukuni da ce Allahu akbar ba ko ya manta da zai sujjara da ce Allahu akbar har yayi hakan so biyu ba wai a rukuni so biyu ba a'a kabbara biyu misali da zai zai rukuni ya manta ya ce Allahu akbar da zai zai sujjara ya manta ya ce Allahu akbar asa kabbara ba wuraren su kuma daban-daban abin da ake bukata da wuraren da kadar garin ko zai taso daga sujjada ya manta ya ce Allahu akbar ko zai koma ya manta ya ce Allahu akbar kaga dole mutum ya faɗa ku don sujjada sujjada yana yi tana ɗauke da kamar da nawa hudu kaga in a sallah asubahi ne a sujjada ta ɗaya kamar da nawa takwas in a sallar magariba ne yana kamar da nawa sha biyu in a sallar isha ce yana kamar gari a sujjara kare kada garin sujjara kawai sha shida da kada ya sha'afa ya bar kadar bari guda biyu a lokacin da mutum ya bar kadar bari guda biyu mun samu salama biyu an tashahudaini ko kuma ya manta da ya tafiya guda biyu ba ya zama da mun tafiya sai da ya tafiyar ba ko ya sai ya ji ya ci gaba da sallah sai da ya ce raka a ƙarshe sai kuma ai a zaman da idan su da ya tafiya ba ya yi ya zama zaman ƙarshe zaman ƙarshe yana zama kai sai sallama ya manta da ya tafiya ba ka zama maka tafiya na awul julus lahuma ko kuma a'a ya manta da yi zaman ta hiyar ba ne kenan su kaga mala ya bada misali ko dai ya manta karatun sura bayan fatiha misali na daya ko ya manta kabarbari guda biyu misali na biyu ko ya manta guda biyu misali na uku ko ya manta zaman guda biyu misali na hudu to ta misali na kara kun shi ba mu sunan sallah ba to ko ya manta barakallahu ko ya manta Allahu liman hamida mana yake cewa a irin wannan wa ma ashbaha zalika da abin da in ya da waɗannan bayanai fa yasjudu li zalika to a wannan lokaci zai yi sujjada don waɗannan abubuwa sujjada kuma ta kasu kashi ko dai yayi da ajiya don ƙari ko yayi kabaliya don rage waɗannan abubuwan da aka yi ƙari ne ko rage rage ne bai yi karatun sura bayan fatiha ba kaga ya rage ni ko bai yi karatun tahiyya ba rage ni ko bai yi zama da mun karatun tahiyya ba rage ni ko bai ce sami Allah da man hamida mu ba rage ni kana gina da soso sai ma yake cewa ma yi abin nan fa yasu judu min zalika sai su jira da kabaliya domin ya rage waɗannan to karka manta wala yafutu sujudul ba'diyya sujudul ba'diyya ina rada maimaitawa ba'adiyya ita ce bayan sallama qabaliyya ita ce kafin sallama sai ma ya ce wala yakutu sujudul ba'diyyi sujudul ba'diyya da kamanta da kai ba ba ta wucewa ba ta wuce ka dunyuciya ne dan kamanta kamar yanzu zai ni sallar isha sai ka manta a sallar azhar ba'diyya ta kawa kana kira sallar azhar din da kai wuce ba'diyya tunda yanzu ana yin wannan karatun sai ta fahimci cewa lallai a sallah zahar din yau ko sallah zahar din jiya ko ta shekaran jiya ko ta watan da ya wuce ba biya ta kama ba tunda ta fahimci wannan karatun to zai ake ciki shikenan sai ke alwala ka fuskanci alƙibla ka yi ta Musa ma ya ce wala ya je ta su sujurin ba'adiyyu bin musiyan su jarar ba ta wucewa wai don kayi mantuwa a'a wa yasjuduhu shi wanda shigarar ba'adiyya ta hau kan shi zai yi ita ba'adiyyar ne walau zakarahu ko da ya tuna ba'adiyyar ba da shahari bayan wata guda yin salati da bautan sallar. ina ji ko ko da bayan wata guda sai manta cewa lallai tun da ya ji karatun nan ya fahimci cewa a sallar da ta wuce lallai kan ba'adiyya ta kama shi shi kenan ba ta wuce ba da ba su muka bada salamu ba ai da su muka bada salam bayan sallama idan da bayan sallama ce sai kai alona ka an ba ta da alona in kuma kana da alona sai ka musulunta da kibla ka yi ta Mm.

a su kwanan sallar salamai ina sai mu fahimci cewa shi ma nufa in ba abin da ya bayyana a fili ba ba abin da yake zama mai sallah kun gane magana ta in ba abin da ya bayyana a fili gararar ba ba abin da ke taba wa mamun sallah kamar ya a sallar asuba sallar asuba da ta wuce neman ya manta ko sallar asar ta wuce mutum neman ya manta yana da alhadas yana da hadasi ya manta yana da hadasi babu hadasi sharaɗi ne a cikin sallah ba ya ba sharaɗi ne a cikin sallah sai liman ya tuna da yi bai samu wannan ba ita ta haushi shi ta ɓarewa ba ta ɓarewa ba al'amari yana da saukin gaske Allah al'amari yana da saukin gaske kun gane ko babu tambihi da mai tsaye a gari ka ce da ga hadisi kai ka fara ran liman eh hadisin da suka yi malala suna hadisan ladanci hadisan kira sallah zai kuma da rara da rikici kan limanci Allah ya sauke قال رحمه الله عز وجل ولو قدم سجود البعدية da ba'adiyya walau inda zai gabatar da ba'adiyya ya kawo ta kawo ga ana yin ne bayan sallama ya san ka ba'adiyya ta kama shi nan da zai yi ta ba sai bayan sallama kawai kafin ya sallama sai yi ta ma'ana sai janyo ba'adiyya shi ta yi mai ita kabaliya an akhara sujudar qabaliya ko ya jinkirtar da sujudar qabaliya qabaliya ta kama shi ma'ana zai yi ta kafin sallama sai ya manta sai bayan sallama ya yi ta kuna jina ko kuma bayan sallama zai yi ta sai ya manta ya yi ta kafin sallama rafkan ya masa rafkan ya kenan ne ya gama sa ajza'ahu zalika hakan ya yi. wala ta tabqulu salatu ala al-mashhur sallar shi da ta ɓaci ba a kan maganar ta fi zama ta fi fitowa fili a cikin maka a yake ya nuna akwai magana inda ya ce alal mashhur ya nuna akwai magana to amma dai magana ta fi ƙarfi a wurin shi ne cewa sallar shi ba ta ɓaci ba kenan akwai ƙanshi ƙanshi cewar sallar shi قال رحمه الله ومن لم يدر ma صلى أثلاثا أو اثنين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام قال رحمه الله ومن لم يدر duk wanda bai sani ba ma salla bai san me ya sallata ba na ce duk ya shafi mace ya shafi namiji duk abin da ya shafi ka'idodin karatu ka'idodin addini duk abin da shari'a ta ce kai ta ce ku ba bambanci tsakanin mace da namiji sai idan kana da wani dalilin da ya rana mace amma in dai babu dalilin da ya rana mace ya shafi mace ya shafi namiji wa man lam yadan duk wanda bai san ma salla adadin abin da ya sallata ba a salasa a wasu misali yana shi ne yanzu yana a ta biyu ko yana ta uku yana jira kokarfin da yake yana a ta biyu ko ta uku ne ya sa fa yannahu yadun ala al-aqall to zai yi gini ne akan abin da yake shine mafi karanci ne mafi karanci ana eh biyu wanda bai sani da yana ta uku ko ta hudu ne mafi karanci uku wanda bai yi sha'afa ta ɗaya ce ko ta biyu ta ɗaya kana gida da ko mana yace man lam yadri ma sallah duk wanda bai san me ya sallata ba as-salatu a sunnah raka'a biyu ko uku raka'a ko biyu fa inna hu yabni ala al-aqal to zai gini ne akan lissafin da yafi karanci wa ya'ti bima shakka fihi sannan sai ya rinko ya kawo abin da yake kwantar kun da ko wa yasu gidu ba da salami sai su gara badiya saboda ba a san mutum yayin sallah akwai dan dan shakku a ciki sai ake kai mai da ya cire shakku sosai da sosai saboda duk wanda bai sani ba raka'a ta yake ko ta hudu sai ya bata raka'a ta uku duk wanda yake zaton ta biyu ce ko ta uku sai ya bata raka ta biyu in ya sai ya ci gaba da sallar shi a matsayin yana raka ta biyu in ya kammala kana kenan magariba ta sai ƙaru daya in sauran in ya kammala sai ya yi ba'adiyya wannan ba'adiyya ka ce ta toshe wancan kokonto na gidi da yake na shakku da yake yi malai ce wallahu a'lam Allah ta'ala kuma shine wanda yake masani ina ganin saboda lokaci ya sai mu tafi ana mun kai karshen babu kuma lokaci ya ta subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik